Kare ce salamu alaikum Hausawa ke ta salamu alaikum. Babu salamu alaikum. Assalamu alaikum salamun alaikum. Eh. eh. wato kenan na kiran wato ya kyamar domin bai san su ba. Eh. sun taho don wani abu su eh. ci gaba. to bayan da ya musu sallama ya saukar da su faraga ila ali sai ya karkata zuwa ga mutanensa koye fa ja'a bijinan hanin ya taho da ɗansa wanda yake samin mai kiba bijinan samin mai kiba wa fi surati hudin bi ijlin hani wato wanda an ka gasa da abin nan da da duwatsu an ka kawace an sa yaji <laughs> ba wajaba فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم كساتد نعمل نبدأ سنة غريسو kala sai yake la ta kunu ba za ku ci ba a rada alaihi wal akala sai ya gitta musu wato ba za ku ci ba wato kuma yana cewa ku ci kenan falam yujibu ba karba ba eh ga wajen ce fa ba نصيبا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فوجد في منهم tsoro da gare su wato rai ne ta ta ji tsoro wato tunda an ba ba abinci ya kici wato akwai wani abu kenan kalu da sun kaga wato ya hirgita sai suka ce la ta kada ka ji tsoro inna rusulu rabbika mu manzanni ubangijin kare saboda kada ka ji tsoro wannan ya nuna kenan annaba ba san gaibi ba sai an gaya musu wa basharu bi gulamin alim sun kai mai bishara da samun wani yaro wanda yake mai ilimi eh dai ilimin kafirin wani mai ilimi da yawa shine ishaq kama da kai kamar da an kambata shi hudin cikin suratul hud wa huwa wa'ad min Allah li ibrahim wato wa'adi ne Allah yawa ibrahim da zai bashi da mai ilimi ba da subutul yasi adatan bayan ya dai da tsammani ba zai samu da ba don sannan ya tsoma ta ta tsohuwa wa qabala timra'atu فأقبلت امرأته في غرة فصدت da kun gani isaƙa ne bayan da an sa Isma'il. Wa ƙabala timuratu sai matar shi ta fuskanta, ta ji Ibrahim zai samu ɗa. Zattaho fi sarrafi sunanta Sara. fi sarade cikin surutu wato cikin yaya wato abin na na kishi fasakar waje a ta mari fuskarta wa kana ajudun cikin tsohuwa wanda yake ba ta haihuwa za a ce ta haihu ko wata mata zan ce na lam talid ka ba taba haihuwa ba wa umru hasidun wacce tsuna sana tana da shekara 99 wa umru ibrahim wa sana alhali a lokacin nan ibrahim yana da shekara 100 au umruhu 120 sana ko kuma yana da 120 wa umruha tashkuna sana ita kuma a lokacin tana da shekara ta kiyi qultu to nake yumkin an takuna qalat hadal kalam yana yiwa ta wa wannan magana ma ala tare wa tare da huska mamari huska ta'ajjuban li da adan mamaki da cewa za ta haihu fi zalika cikin wannan hali aw li jiratin ko ko dan jira tana gudun ka aurwata kishi eh kishi an gaira kenan أو يكون زوجها أن يكون زوجها سيتزوج امرأة غيرها وتمجد تزوج أو يتمكي sajira wadda karama fatatihi bil waladi mubashir bi da zo masa da wannan da an kai bushara da shi misal ma hasala fi isma'il qabla zalika kun ga wato da ibra da isma'il an kai wani aure kun ko to fatal ko fatal ha an ha an zalika don amintar da ita daga wannan ga abin da ya kalu قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم to an ka ce ya hankuli ba wani abin nan ba wata mata ce ɗaya ce ka kazalika haka nan dai kamar yadda wannan bushara take eh, kazalika haka wato abin yake misal qaulina kamar yadda mun ka wada fi bisharati haka nan kuma kala rubutu ubangijin ke ce fi tarminun la akwai amintarwa gare ta bi idafatin rabbi ilaiha an ce ubangijin ki kaje tunda ubangijin ki ne yana iya canza halittar ki lima fihi min latafatil kalami kun ga akwai dadin magana ciki wa isarin bin rahama kuma suna an sanar da ita ba rahama yana yiwa a baka a cikin wannan hali innahu huwal hakim kuma ubangijin ki shine mai hikima fi sunni ga aikinsa saboda haka dan ya mai sheki a cikin halin tsuwa ki haihu ba abin mamaki bane wa min hikimati farqu al azuz akwai cikin rahim abin nan rahama shi wa da hikima shi wa ta uh, abin nan mahaifar tsohuwa a mai ta kamar sabuwa ta haihu wa islahi lil anuki wa gyara wannan mahaifa don uh, abin nan yin ciki wa amma wuladatu shayhi fa laysa bi ajiba wato a ce uh, tsoho ya haihu wannan ba abin mamaki bane <laughs> tsohuwa abin mamaki kun fahimta ko to wato kuma al'alim ubangiji ne ga halittar shi to kana sai ibrahim ya ce don haka wasu tsofaffi ke sakin mata suna aure mai gaskiya don ta samu yaya قال ابراهيم sai ibrahim ya ce هل hal buka ayyuhal تو to babban al'amarin ku wanda ya taho da ku ba mu bisharar nan dai ba ayyuhal muslimun ya ku manzanni menene babban al'amarin ku qalu إلى قوم مجرمين kalu sai suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an aike mu zuwa ga wasu mutane masu laifi wadanda aka tare su da mutanen su da aike mu halaka su lan yursil alaihim dan mu jefa wato abin nan duwatsu na laka akan su lakar wuta madbufin bin nar wanda an dafa da wuta musawwamatan musawwamatan wato kuma an yi musu alama ala ya haɗe zama man yurma biya ko wani mutum an rubuta sunan shiga dutsen da za a jefe shi da shi inda rabbi wajen ubangijinka lil musrifin wato an aiko mu ga masu banna bi itiyanihim dhukura ma kuriyan wato su mutanen lut maza suke bi kun gane ko sannan ga kafirci ne musu gargadi su ki to don haka an ka aiko musu da wannan azaba eh kwarai فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين to da wannan aya ne yake cewa wanda ya yi wadi za a jehe shi kuma da wanda ya yi da wanda an kawo duka sun taba aure ko ba su taba aure mutum dai sun balaga don ba kayyade ba eh, eh? ban ji ba ko kai na ga rana za a yi da rana za a yi koko da dare kai kan kai ka gani naka ya kare Wata su mutanen waɗanda an ka halaka saboda laifin amma an jidda wanda a cikin kasar min al-mu'min daga cikin mu'minai bi ilajil kafirin lokacin da an kala kafirai wato mun jidda wadanda abu ne wa wa anna bi ilajil mu'min mun yi alkawali da tsare da ne kun ga aiki biyu ya auku cikin abu guda wato wadannan an halaka su wadannan su kuma an tsare da su وما وجدنا فيها غير بيت وما وجدنا فيها غير بيت من المجرمين to lokacin da mun waɗannan mutane ma wajen na fiya gaira baitin ba mu samu cikin garin su ba sai gida guda min muslimin na musulmi gida guda wato gidan lut wa ibnatahu da shi da ƴaƴansa biyu wa usifu bil imani an yi musu sifa abin da imani wal islami da musulunci ai kum musaddiquna bi ma masu gaskatawa ne da san su sannan amiluna masu aiki bi jawahin da kabubuwan su wato suna aikatawa a ta ayyukan ta, wata tarakana fiha وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا فيها منك بري cikin wannan kasa ka bar wata aya alama wanda yake tana nunawar wani mutane na an halaka su wannan aya ko wannan alama gawa lilladina kafuna al'azaba la yanqu wanda suna tsoron azaba mai tsanani domin da sun ka shuda sun ka ga wannan guri za su ji tsoron saba ma ubangiji wala yaf'aluna mithla fi'lin ba za su aikata aiki irin nasu ba min id yakhafuna wuqu' al-wa'id da domin suna tsoron aukuwar azaba akan su wa'id ta alkawali da azaba wa'ad alkawali da alkhairi to wa zakara ba ko ba'da zalika qissata Musa wannan kun ga kissa guda ta taho da bushara ta taho da azaba sannan kuma ta taho da bushara ga Ibrahim ta taho da azaba ga mutanen Nuh shi gidan ludu mutanen ludu ma akwai bushara ciki akwai azaba domin gidansa da shi da ‘ya'yansa sun cila amma matar shi ba ta yi ta ba hmm. makiyansa sun halaka to ga wata kissa kuma ta musa da fir'auna li bayani huquqil wa'd wal wa'id don a nuna kenan wa'ad da wa'id su suna aukuwa fa qala yace wa hi musa إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان wazi Musa sannan kuma akwai aya wato ga kissan Musa arsalna ku lokacin da muka aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna mutalabbisan bi sultanin mubin muka aiko shi da wata hujja bayyananna fatawalla to ba sai an yi bayanin hujjar ba domin ba ita an makasudi ba don a nuna dai azaba za ta zo ne sauka azaba an maka makasudi fata walla sai wato shi fir'auna ya kauda kai daga barin imani bi rukunihi saboda karhinsa ay ma junudihi wato saboda abin sun rundunar shi li'annahu lahu rukuni domin da su ya dogara kun gane ko abin nan da shi da su sun ka sun kaki wa qala li musa sannan ya ce ma musa huwa sahirun ce kai ku kare shi ai mai sihiri ne aw majnunun ko ko mahaukaci ne ai taratan qala huwa sahirun wani lokaci yace mai sihiri ne mithlu qawlihi inna hadha la sahirun alim kuma yadda yake cewa wannan mai sihiri ne wanda ya san sihiri wa taratan qala majnun wani lokaci yace mahaukaci ne mithlu qawlihi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun manzon ku wanda an ka aiko zuwa gare ku wato wai ban da shi la majnun lalle mahaukaci ne to in ba haka nan ba ya zai ce shi shi dai shi duk shi da abubuwa to fa akhadnahu فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم وهو shi da shi da irin runduna shi ta yaki fana bar da shi da sojojinsa muka kama su fana bar na je jefa su fide mu cikin ruwa cikin teku wato kun ga kenan kamar abin ba mai ba mai wuya ba mun ka jefa su cikin teku ba gari ko sun kan wuta wa hum su fir'auna da shi da mutanansa shi abin wa huwa mudin shi fir'auna yana mai abin zargi ay atin bima yulamu alai ya zo da abin ake zargin sa min takaddibi rusul na kaita wa manzanni wa da'awar rububiyya yace shi an shi ya ubangiji wato shi ya ubangijin komi uh, abin nan koguna nashi ne komi ثم ذكر تعالى ما وقع على آله kun ga kenan an gama da shi kenan ba ko abin nan ba sai bayani ba adawa ga sunan kuma Wa biyu ya hada ni da alim, kuma ga halaƙa adawa akwai aya. Iza 'yansalar da yin aji lokacin da muka aika musu wani iska na azaba wanda ke babu ruwa ciki, babu rahama ciki. Ki yalla ci da kaira jiya, ina ce a rihu da ake wa iska baka raya wanda yake babu ruwa ciki, ba iska ciki ba haifi ciki. لأنها لا تحمل بدربات أو كروان سما ولا تكون الشجر باتا ساعة بين قراني وهي الدبور wato iska ne wanda ake ce ma daburu mai zakkuwa daga abin nan daga arewa ko ma ta dari ma ta zama min shayi إن أتت عليه إلا جعلته كرمين ma ta zar min shay'in atal ita wannan iska ba ta barin komi wanda ta bi akan sa illa ja ta mai she shi karrami kamar abin nan waɗanda sun ka lalace kalbali almufattatil hashim abu wanda ya lalace duk komi ta bi ya lalace da sai ko abin nan wato kenan komi ta bi akan sa zai lalace jawra jawra ثم ذكر تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى wato ku dibi ƙarfin fir'auna da girman kansa da komi aya biyu an kace mun kai mai kamar aikin banza sannan ga wasu samudawa su kuma saboda ƙaryatawa manzon da sun kai sale fa kala wa fi samuda aya kuma akwai aya ga samudawa wajen halaka su iz ila lahum lokacin da an kace musu bayan sun kashe raƙuma tamattamu hatta yin ku dan ji dadi har dan lokaci ai ilan ila ya da ku a karewa ajullan ku kama fi ayatin tamattamu fi diyarikum kaza ta ayyam ku ji dadi cikin kwanukan ku kwana uku cikin gidajen ku kwana uku aka ce an ba ku kwana uku ku dan koyi abin da kuke so فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون wannan shi ke sayan alkali zai hidda mutum daga gida sai a bashi kwana uku don ya ce gangu mu kasa gida to fa ta wa amradihim sai suka yi tsaurin kai sun kai girman kai ga bin umarnin ubangijin ai yi misali amri sun kai bin umarnin ubangijin fa hadar musaika sai tsawa ta kama su ba da muliyi salasi ayyan bayan ketare kwana uku ai asabiyat almuhlika cikin safiya wadda hmm? A asayatul mulika wasu tsawa wanda yake mai halakarwa ta kama su wa hum yanzuruna bin nar suna kallo ga azaba ta tawo ta inda za ta ba domin a tawo mutum iri to tun da an kawo muku waɗannan hujjoji kun gani iri-iri da kistoshi masu nunawar yadda azaba ke zakkuwa da yadda ni'ima ke zakkuwa ga wanda ya fi to gudu zuwa ga Allah kun gane fabiru illa ku gudu zuwa ga Allah yaya zuwa ga gudu zuwa ga Allah shine ku yi mai da'a kuma karanta ku saba masa ba mun gudu zuwa ga shi kenan inni lakum min nadhir mubin ni fa gare ku mai gargadi ne mai nan gargadi ko mina ake ku gaki gaki kun gane ko wala ta garu ma Allah ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم wala ta ولا تجعلوا la ilaha إله آخر kada ku sanya tare da Allah abin bautawa na daban kada ku sanya abin bautawa na daban tare da Allah inni lakum min nadhirun mubin ni fa gare shi wato gare ku wato mai gargadi ne ga ubangiji kuma mai bayyanannen gargadi ko ni na faɗe shi daki daki ba ko ko komai ba na faɗa kuma yadda hankalin kowa zai ɗauka to kazalika kazalika ma الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون to na faɗa komai amma maimakon ki ku yi imani sai zagi kuke yi kadalika Allah ya ce karka yi kada ka damu haka nan ma a ta ladina min qadim min rasulun wani manzo bai zo ma gaba waɗanda an gabanin su ba illa qalu sayyun ba ta sunce ai shi mai sihiri ne a majnun ko sunce ma kai mai duba ayo eh tuba to bismillah kamin shi wanka har a abin da lokaci ya wuce na za mu tashi وفروا الى الله ان لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر ان لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم هكذا دي حال متانيه ما أتى الذين من قبلهم من رسول وين ما زوب يزوم ودن دعا قبانين سبا قبانين سبا إلا أن قالوا هو سائر أو مجنون ko sun ce tsiri ne ko kuma sun ce mahaukaci ne ai mutum ta kadibihim laka kamar yadda mutanen ka suka kare ta ka suka ce makari abin nan mai sihiri ko mahaukaci haka nan duk al'ummomin da a gabanin ka an kai musu eh, bi qaulihim innaka sahirun mutanen ka sun ce kai mai sihiri ne ko majnun eh, eh, rusulahum bi قبلهم an zalika haka nan واتو wannan yake karyatawar da mazani an kai musu wa mutane su karyata ja an kai mahaukata ne ko kuma abin nan masu ne kun gane ko hata waso bi bal hum to wannan da aka ce takadibul umami qablahum ah, rusulahum bi qawlihim zalika atawaso bi kushin abin nan da ko wani mutane an kai musu wa'azi ko wadannan mutane manzo ya tawaye musu gargadi sai sun ce mai mai sihiri ko sun ce mawakaci shin su mutane sun kawo juna abin nan wasiya da shi wato ubanni in za su mutu sai sun ce mai ya'ya in wani mazo ya taho ku ce mai sihiri ko ku ce mai mahaukaci da wasiya ata waso bi sun wa kansu juna abin sun wa junan su wasiya da wannan ai aham ko ai ahamalatuhum ala hadha alqawl almadhkuri eh, wa ko wa jam'atihim alayhi da taruwa su akai wasiyatu wasiyatu ba'dihim li ba'din wa sun kawo sashe wasiya bi da shi lita ba'udin wata wata tsawulil azman bainahum gashi ba lokaci guda ba zamunna mai masu tsawo bambanci tsakanin su amma duk da haka gashi hali ya zan guda thumma daraba an hada bin nafi wa tawbi bayan haka nan ya hita maganar cewa an yi wasiya an ka barge su wa bayyana ma huwa al hamilu lahum alayhi bayyana abin da zai dauki mutane ga haka nan bil haqiqati bi qawli balhum qaumun abu mutane dai ne masu dagawa ashe wata sifa ce a koye cikin zukatan mutane wadda ke sanya ayyukan su ko da maganar su ya zan ɗai ɗagawa tare haddi rashin yarda girman kai shi ke sanya wa wato kenan wani lokaci wani hali duk da ko wani gari da kowane zamani وصية eh. bihi hmm. ma ataba'udi wa tasawul al الأثمان bainahum hmm. واضح ايوه لتباؤه لتباؤه بمعنى ايش؟ وصية بعضهم لبعض خمسين لو به آه. مع تباعد وتطاول الأزمان آه، آه، لبعضهم به لتباعد وتطاول أزمانهم بينهم ثم أدرب أن هذا بالنفي والتوبيخ بل هم قوم تعبون فتولى عنهم فتولى عنهم فما to abin nan saboda mutane duk iri guda ne kamar yadda an kawo annaba haka an kai ma saboda haka kada ka damu mata wannan an ka kauda kai daga gare su kuma an tabi malum ba kaban wanda ake zargi don ka'i da manzanci kai aikin ka wanda ya kiya don kansa to ci gaba wa zakir ba in azzikri wa zakir kai da kai wa'azi da qur'ani فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعزي شنا أنفعل ما في إيماني أي من علم الله تعالى أنه يؤمن وأن الله سنزع إيماني تو وعزي القرآن زي أنفعله تقبع وما خلقت الجن فإلا ليعبدون to Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa ban halitta mutum aljani da mutum ba illa liya'budun sai don su bauta min ni dai wala yunafi zalika adam ibadatul kafirin wannan baya hanawar an yi mutane an yi aljannu don su bauta bai hana wasu su yi wasu biki kun gane ko li annal gayata la yalzamu wujubuha in an ce ga maqasudi karshe to ba tilin ne sai an same ta ga kowa ba kama fi qaulika baraitu hadal qalam ya aktuba bihi na na heka wannan alkalami don ne an yi rubutu da shi bai da ka kalla ta kutubi yana yi wa kai alkalami amma ba za ka yi eh, rubutu da shi ba kun gane ko wato yana yi wa kai wani kai abu dan nihin wani abu amma ba ba komai kai sai ka sai ka samu asiri da shi ba hmm. Hmm? domin mu mun a da takalifi su dama babu wanda ke fandarewa cikin su cikin mutane ne an masu fandarewa da masu bi eh. wato mutane aljannu da mutane eh, su ne eh, wasu su biyo su ki kamar yadda shaitan da adam ma da minhum na rizq wato kenan ibadar da nace su yi wato ba ibada ce wadda za ta amfane ne ba domin in ka ce wannan bawa na ne ya ta yi noma don ya kawo min abinci ko ya kawo min murgu eh, na eh, abin nan na bauta a'a wannan in sun bi dokan nan don amfanin kansu ne kawai ma uridu minhum rizqan ba ni neman abinci daga gare su bi an kusin ba ba abinci da za su ci ma ba son nake yi su nema ba don in huta auli garin ko kuma don su nemi abinci don wasu wa ma uridu an yad'un kun ban san su yi abinci ma su ɗinki abinci gyararre su dauko suna bani kamar da nake ba kamar yadda abin nan eh, eh, ni sunan shi mai bada abinci sabon abinci eh, to ko shi wannan abinci gyararre ba su dauko su mika ne kun gane ko ko ga kansu wala ga iri ai inna shanahu ta'ala ma ibadihi laysa mithla shanis sarati ma abidihi al'amarin Allah tare da bayansa ba kamar al'amarin bayi da shugabanninsu bane na mutane bainahum ina ma yamlikunahum li yas'ilu bihum duk wanda ya mallaki bawa ya mallake shi ne zan yayi amfani da shi fi tasiri ma ma'aishin don wurin samun abincin sa fi kasbin fi kasbin wujuda wa fi aiki don samun abincin aw fi amalin wa khidmatin ko don wani aiki da su yi musu hidima li islahiha ha babu eh, da ha babu da baya wato don gyara abincin inna Allah huwa razzaq inna Allah huwa razzaq lalle Allah shine mai bada abinci gare su zulku wani shine mai karfi almatini wanda yake mai tsananin karfi kun gane ko ba ya bukatar taimako ci gaba للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لو فإن للذين سلموا to lalle waɗanda sun ka zalunci kawo nasu sun ka bi hirci ko zunubi suna da zanuban wato rabo asalin zanubu wato abin nan wasaki na ɗiban ruwa na na fata hmm. nasiba min al'azab wato kamar suna da wasakin kan fato ruwa na zunubi fala ya sajiru ko misal da nubi ashabin kamar wato abin nan rabon waɗanda abokan su waɗanda sun ka halaka da su fala ya sajiru kada su nemi gaugawar saukar azaba in akhartuhum ko ila yau da kyamta in ne yi musu jinkiri zuwa ranar kiyama to kada su ji kada su ce a kawo ta yanzu kawo ta abu ne mai sauki فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا بهم الذي يوعدون توبان يا تبت سنن عذاب يا تبت للذين كفروا غودن سنك كافرتا ga min yawmin madad yu'adun ga yidan su wanda ake musu wa'adi da shi domin wannan sura shi take karantarwa wa'adi da wa'id ai yawmal qiyam shine ranar kiyama fa inna wa'idallahi sabitun yace war Allah ga makiyansa tabbatacce ne sabitul hukumi tabbataccen aukuwa ne alaman yukhalifu ga wanda ke saba masa kama da haramin albayani kamar yadda ya bayyana ga wannan bayani fi mawdu da sura wato ga duk sura tana yi wa'adi zai zo wa'id zai zo shi ne kai sai ta karantarwa kuma kun ga aya du'an ra'isid da'wati ila al-imani wato abinda take karantarwa kira zuwa ga imani amma bisa ga hanyar tambaya da tilasta ma mutum ya karba domin da duk an kwa mutum tambaya aka ce kaza ba haka ba ne ya kasa ba da ansa wato ya yarda ke eh, sai dai in tsaurin kai ya hana shi ah, fi uslubin latifil ma'akhad wato cikin hanya wadda yake mai laushin fahimta ah, mudarakun lil wadda yake ana iya riskuwarta mudarakin lil wadda yake ana iya riskuwarta da hankali wato magana wadda yake mai hankali بسم الله الرحمن الرحيم في رجم to watur Allah ya rantsuwa da wannan dutse wato aljabal alladhi kallama Allahu alaihi Musa dutse wanda yake Allah ya magana da Musa a kansa ai aka sama Allahu bihi Allah ya rantsuwa da shi tashrifan don dauka shi wata karima don girmama shi wata zikiran lima fihi min al'adun kuma tunatarwa ga abin da a cikin ayoyi wato kun ga an kirai Musa wato abin Allah ya masa magana don eh, abin nan ya bashi manzanci wa huwa ahadu jibalil jannati ɗaya ne daga cikin duwatsun da za su shiga janna wal muradu bihi turu sina abinda ake yi da shi turu sina wa qila huwa kullu jabalin yunbitu eh, ash-shajara eh, ash-shajar al-musnir kowane dutse wanda yake mai shidda abin nan itace kuma mai itace masu ganye wa ma la yambutu fa laysa biturin amma dutse wanda yake babu ciyawa a sa musmir abin na shajar yambutu shajar musmira yana tsirar da ciyawa wato itace masu ya'ya amma wanda yake babu wata ciyawa gare shi ba tur bane a wa kitabin mastur kuma Allah ya rantsuwa da littafi wanda an ka rubuta mutqanul kitabati wanda an ka kyautata abin nan rubutunsa bisu turin masufa da abin nan shekaru waɗanda yake safu-safu fi hurufin murattaba cikin harufa waɗanda an ka tsara jami'atin likalimatin wanda yake sun tara kalmomi shine taurat ko kuma qur'ani wato wannan wurin kira zuwa ga addini wannan kuma abin kira zuwa ga addini fi rakin manshur ba cikin kuma shi littafin wanda yake yana cikin takarda wadda an ka bude الرق kullum ما يكتب فيه duk abin da ake rubutu ciki shine rak wato takarda jildan kana au gairahu fata ne ko ko wani fata ne wa huwa bin nisbati lit tawrati wajen tawrat ah, ba abin nan bane alluna ne an ka rubuta akai allati unzila ala musa wadanda an ka saukar ga musa wa bin nisbati lil qur'ani al wajen qur'ani kuma rabb nan wato takardu wa taqra'uhu al-mala'ika min al-lawhi al-mahfuz mala'iku kuma suna karatun qur'ani tun daga lawhul mahfuz wa qila huwa sahaiful a'mal ko kuma takardun ayyukan mutane faman akaza kitabahu bi yamini duk wanda ya karbi takardar shi da hannunsa bayan an yi masa hisabi to adina shi ya ya babban rabo wa man akhadha kitabahu bi shimali da wanda yake ya karbi littafin sa da hagunsa wanda zai ta rubuta Allah tsare mu nadiruhu qawlu abinda ya kama da wannan magana ubangiji Wani nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura shi mutun za mu hidda masa littafin ranar kiyama ya gamu da shi wato budadde wato ayyukan da an yayi wa qawluhu wa idza su nushirat ko mudma lokacin da littafai an ka su ayyuka وقيل المراد ما كتبه الله لملائكته ko kuma abinda Allah ya rubuta ga mala'iku cikin sammai ya qara'una fihi ma kana wa ma yakunu suna karanta abinda an karya aka yi kuma da abin da yake za a yi wakila huwa ma katabahu Allah fi qulubil awliya ko kuma abin da Allah ya rubuta cikin zukatan masoyan shi minal mu'minina huwa, su ya rubuta musu bayanin su domin bayani mutum ya karanta fahimta shi ma wani nau'in abin kyautar Allah ce ula'ika ko kataba fi qulubihim imana domin wani wuri an ce waɗanda na yi imani sun kabi abin da Allah ya ce to Allah ya rubuta imani cikin zukatansu to ci gaba wal baitul ma'mur kuma Allah ya rantsuwa da wani daki da ake ce ma'mur wato huwa fi sama'i fi sama'i salita ko hmm. ah, wato eh? wa huwa al-baytul ma'mur huwa huwa fi sama'i da sama'i sabi'a eh wato yana cikin yana cikin sama wadda ta uku yana sama ta uku awis sadisa ko ta bakwai awis a ko ta ta shidda ko ta bakwai a bihiyalil ka'bati wato wajen daidai da ka'aba Ya yazuruhu kullu yawmin sab'una alif malak wato kullum mala'iki dubu saba'in ke ziyara shi su shiga su yi sallah bi tawafi was salati su gewaya shi sannan su yi sallah sun udu na ilaihi abadan sannan kuma in sun fita ba su komawa zuwa gare shi har abada kullum dubu saba'in sai wasu wata ƙafil marfu kuma Allah ya rantsuwa da wani rufi wanda an marfu abin tsawakawa wato shine sama aya a sama wa ƙari ibn abbas wal arshu wato kenan al arsh wanda yake tana sama ga dukkan halitta Allah wal bahar al masjud kuma ya yi rantsuwa da teku wadda yake abin nan cikakka ai al-mamlu bil mai wanda a cike da ruwa wa huwa al al muhit shine teku wadda ta gewa tsin kasa wa qila al al masjur yani al-muqad wato um, wuta wato teku wadda yake tana huruwa da wuta yani al al muhuma ko mm-hmm. uh, bi manzilati tanur wadda yake an an abin nan ta ta kama da wuta ta konu uh, domin akwai hadisin da an ka ce karkashin teku akwai wuta kila shine man da a ciki wata bi mazalati tanuril masjur kamar fadan tanda wanda yake ta ta huru da wuta a kasama Allah bi hadhihi al-ashya Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa da mun ka ambata farko lima fiha min atharin azim qudratihi wato domin abin da a ciki na gurabun wato ikon sa wanda an mai girma azim qudratihi inna azaba rabbika lawaqi wannan ne jawabin abin nan ne jawabin qasam wato Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa duka ya ce inna azaba rabbikal waqi lalle azaba ubangijinka hakika mai aukuwa ne ga wanda ya saba masa ko wanda ya ki yarda da abin da ka zo da shi ya Muhammad ay la nazilun bi mustahiqi wato yana sauka ga wanda ya cancanta malahu ba mai tunkuɗewa ba mai tunkuɗe wannan azaba daga gare shi shi wanda yake bin abin da Allah ya ce yawa mata murusuna to shi wannan azaba yana sauka ranar da sama ke shuɗewa ko ko tana motsi maura wato abin nan motsi mai tsanani ta taharraku wata dur tana gewaya tana motsi tana gewaya wato ranar da eh, abin nan tashin kiyama yayi kusa وتسير الجبال وتسير الجبال دوا دورة تفيا سيرا تفيا تسير هباء منصورا واتو سيد وافو تزامو kamar kura wadda an kawace wannan shine ranar kiyama fawailu fawailun ya ma'idin lil mukazzibin bone ya tabbata ran nan ga masu karyata abinda ake faɗa musu kun hanta ko wato masu karyatawan manzanni ran nan bane ya tabbata gare su allazi nan fi khawlin rabun wanda yake suna abin suna wasa cikin wani abin nan wani wani tafkin bata ai shagalu na suna shagalta da kurin da kayyacin su kamar sun shiga cikin ruwa na bata yawma yudquna to yau mai na ranar da ake tunkuɗa su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da an tunkuɗawa yudfa'una dora tunkuɗa su bi ulfin da tsanani wato shine abin nan badalin min yawmi wato ke matsayin wancan tamuru sama eh, mawra ranar da ake tunkuɗa su zuwa ga jahannama tunkuɗawa hadhihi an-narul lati hadhihi an to sannan a ce musu alhali don walakantawa tamkita wato a faɗa mutum ya kasa abin jawabi A hadhihi an wannan ita ce wuta wadda kun kazan kuna ƙaryatawa game da ita to ga ta abin nan ku gani in ƙarya ce afasirun hadha afa sirron haza wannan wutan nan da kun gani sihiri ce kamar yadda kun ce da eh, Muhammadu abin da yake zakuwa sihiri ne to wannan shi asiri hada al'azab alladhi tarawna wannan azaba da kuke gani wato sihiri ne kama kuntum taqulun kamar yadda kun zan kuna cewa fil wahyi ku ce haza sirrun lokacin da an ka saukar da wahayi a ce wanda bai bi Allah ba ga abin da zai same ku ce wannan sihiri ne to wannan shine sihirin am antum la tusirun ko ko kun ku ne ba ku gani ah, kama kultun fitina kamar eh, lokacin da kuke cikin duniya kuna cewa inna ma sukira ausaruna wato abin nan yayi an ruhe idanunmu ne ce mu yayi kun gane ko to ai hal amruna sihirun shin al'amarin mu sihiri ne a bal fi basirikum khalal wato cikin dai idanunku akwai wata banna ko kuma cikin kwakwalwarku akwai wata barna wadda ba ta iya gane gaskiya wa kadhalika yujadu khalalun fi basiratikum haka nan kuma ana samun kamar yadda yake cikin idanunku akwai banna haka nan kuma akwai wani banna cikin basirarku fali zalika la tastati'una an tasta'miluha don haka ba ku yi amfani da basirarku fi ma yanka kun ga abin da ke amfanin ku wato kenan da ido da basira kun san abubuwa biyu ne waɗanda yake ba su amfani sai da abubuwa biyu na waje wato idanu gani ko mi kai ganin ka bai amfani sai ka samu wata fitila ko wata rana ko wani abu na waje shi zai iya sa kai amfani da ganin ka abin haka nan basira ita kuma komi yawanta in ba ka da wasu dokoki na Allah waɗanda zai shirya da kai sai basira ta zan ba ta da amfani kun fahimta ko hmm. wato kenan kamar yadda idanunku sun baci babu hasken da ke jan su haka nan basira ku ta baci babu dokar da ke binta sai ku gamniya kawai

fasbiru aw la tasbiru ku yi hankuri ga daukar walarta aw la tasbiru ko kuma kada ku yi hankuri ai sabrukum wa jazukum sawa'un wato hankurin ku da kasawa hankurin ku duka ɗaya ne sawa'un alaikum daidai ne gare ku da anna sabrakum la yanfa'ukum domin ko kun yi hankuri ba zai amfane ku ba in kun yi ta ƙara kuna kuwa ba zai amfane ku ba inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana saka muku kawai sakamakon abin da kun kazan kuna aikatawa ai jaza'a ko Eh, li ta'lil al-istiwa'i wato kenan don abin da yasa ko kuyi hankuri ko kuyi kada kuyi hankuri wato ba a sassautawa domin sakamakon abin da kun kazan kuna aikatawa ne wa innahu lamma kana al-jaza'u wajib al-wuqu lokacin da sakamakon nan ya zan tilas ne zai auku bi hasbil wa'd gurgurdan wa'adin ubangiji limtina al kadhibi ala Allah ta'ala domin Allah bai yi wa shi karya tun da yace zai yi zai yi kana sabru wa adamuhu siyaini don haka wato kenan da yin hankuri da rashin yin hankuri daidai suke fi adamin nabi da rashin amfani to to sannan ya shiga bayanin sakamakon wanda ya bi abin da Allah ya ce ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين الله يا أنبتي سكمكن مؤمنين وأن أن قري وأن سنك بأبين ديتي فقال يتي إن المتقين في جنات ونعيم للي وأن أما سطرون الله jan aljanna kuma suna wa na'im lalle waɗanda an masu tsoron Allah to suna cikin gidajen aljanna kuma suna cikin ni'imomi fakihina fakihina fakihina bima hun rabin suna masu jin daɗi da abinda ubangijinsu ya ba su wato na kyauta wa ma. rabbuhum azabal jahim kuma ubangijina bima hun rabin suna masu jin daɗi da abinda ubangijinsu ya ba su wato na kyauta wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijinsu ya ba su eh, abin ya tsare musu azabar wuta mai tsanani kun hanta ko ai bi ita ihim wato Allah ya ba su ni'imar da ya ba su sannan wa ce ya tsare su wai yuqalu lahum sannan a ce musu kuma kulu to a ce musu kulu wa sharabu ku ci ku sha an wato kuna masu jin daɗi bima kuntum ta'malun saboda abin da kun zan kuna aikatawa lokacin da kuke cikin duniya da an ka kire ku zuwa ga addini kuka karba kuka bi to ci gaba متكئين متكئين سنة to lokacin da suke zaune cikin zaune cikin aljanna kowane sai ginginci wato suna masu gincili zaman gincili ala sururin masufa bisa ga abinan gadaje waɗanda an kasa sahu sahu ba'du ha ila jami'a ba al sashe zuwa ga gefen sashe wa zawwajnahum bi hurin Allah ya ce ko mun ka aurar da su mun ka hada su da mata masu kyawun ido sannan ko masu girman ido wato hur masu kyawun ido farare tsayin masu girman ido din jam'u aina tizamul ayuni ayuni sana ba masu kanana eh, abin nan ba eh, ka ga zauna akan ka shingida akan wani abu shingida eh, eh. to ci gaba ba zan zagi ne ko makwashe ba su gane to to والذين آمنوا bayan an faɗi an aljanna da suke gingincire sun gingin aya ake cewa wato suna kashin gida cikin abin da jin daɗi a sai aka ƙara muna wata bushara wallazi na amanu waɗanda sun kai tsanin su suka bi su kuma ga imanin nan wato su bil ifradi ana cewa zuriyatihim fil mawdi ayna ay asigari asigari wal kibar ya'yan ya'yan su kanana da manya wa sawa'un kanu minan nasabi aw min ar-rushi wato ya'yan mutun suna yi wa ka wadanda ka haifa ko kuma ka wadanda ka karantar su ne ya'yan ruhi kenan talamizul alim wato al-majiran malami bi manzilati auladi suna matsayin ya'yansa bal hum aqrabu ilayhi kuna nan ma sun yi domin abin nan in ƴaƴanka sun ka saba ma ga aqida kun rabu amma ƴaƴan ka ba su saba ma mimman huwa minan nasab faqad wato wannan yahi kusa bisa ga wanda yake dangantaka ɗaya ne qala fil jamal ya ce cikin wani littafi na jamal hashiya wa yulhaqu bi dhurriyyati minan nasabi az-zurriyyat qala fil jamal ya ce cikin wani littafi na jamal hashiya wa yulhaqu bi dhurriyyati minan nasabi az-zurriyyati bis sabab wato ana riskar da zuriya ta dangantaka da zuriya ta sababi zuriya ta sababi wa huwa mahabba shine soyayya fa in kana ma'aha amma ah, in kana ma'aha ahli ilimin, in ya zan soyayyan nan kuma akwai karatu an an yi karatu daga wanda kake so aw amalin ko wani aiki wanda ya hada ku na ibada kana ajin

比如说，现在发展起来了，因为现在那个，现在发展起来，他们干的这些事情，都是很多都是不一样的。现在，他们现在发展起来了，他们现在呢，也相信，因为他们通过他们努力，他们也实现了自己的梦想，也实现了他们的目标。而且，通过他们的努力，他们也实现了自己的梦想，也实现了他们的目标。

我们新疆现在这个农业呢，我们我们国家的这个农业，它完全是自给自足的。我们国家的这个小麦、玉米、棉花这些东西，我们都是自己自己种出来的。

Dan kemarin kita akan berbicara tentang

Thank you.